alaikum. Kuma. Amma alaikum. Mai gida ya bo barka da kaji. Barka dama. Mun wallaya. Ba'al. Ya aiki kuma. Na godiya Allah. Mai gida mu ɗaya ne daga cikin masoyanka a nan garin Maradi. Eh godiya nake ya take. Amma muna cikin gudu naka ne sai muke je eh. ne kowa dai yana ba da bayani irin na yadda wanda ya kamata sai muka ce mu bawon gaskiya bai ba mu tarmin dama sai mun je daga bakin kawai aka ce kamar ka bar maraɗi ka koma zanda to ka san mu kai mu masoyin mu ne muna son ka ne billahi lallai shine muka ce ya kamata mu ji daga gare ka gaskiya haka nan a ka koma kina eh. gaskiya ne ka san masar mai yanke hukunci saboda an ce tana ayyuwa inda kake tana ayyuwa akwai wani abu ne wanda ake ma wanda bai kamata ba shine muka ce bakar eh. mai yanke hukunci sai mun kira ka mun ji daga gari ka wallahi haka ai mai gida Allah ta amma ina tunanin wani abu ne aka mako komi ba komi laya lauko babu komi Allah ka bata muna da kai a